Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, dukan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai tsira da amincinsa, su kara tabbata ga feyen halitta. Farkon ƙaga karshen aike Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Littafin zarra, littafi na ɗaya, littafin da ya samu rubutu daga alkalamin Umma Hairam, wadda ni na kuɗan Salma zan karanto muku shi nake cewa, yadda na fara ko in ce yadda zan fara labarin zara lafiya Allah shi bani iko da dama na gama shi cikin ƙoshin lafiya. Littafin zara, littafi na ɗaya. Farkon labarin ya faru ne a shekara ta dubu biyu da bakwai, watan ɗaya da kwana uku. Harabar gidan attajirin cike ke da mabarata maza da mata yara da manya. Kowannensu ya yi jigum-jigum yana tsimayin fitowar Alhaji Kasim wanda ya kasance shi ne mamallakin gidan wanda ya kasance baya goya marayu jarumi kuma adali mai taimako da taimakon Allah da'ira da'ira almajiran suka yi kowa yana tattaunawa da abokin shawararsa inda a can nesa kaɗan da mutum na hangi wata dattijuwar makauniya da wata 'yar kyakkyawar budurwa da shekarunta ba za su haura goma sha bakwai ba Sanya take da hijab ruwan ƙasa wanda daɗewa da koɗewa ta sa shi dole ya koma toka-toka rigarta da zaninta ma gambala habar ne ma'ana wari da wari tana da matsakaicin tsayi duk da kasancewarta a jigace kuma a wahalce kallo ɗaya za ka yi mata ka san alamu sun nuna tana da tsananin ji da wannan mahaifiyar tata fiye da tunanin mai tunani ba fara ba ce kallon farko za ka ce mata baka saboda dauɗa da rashin samun nutsuwar kula da kai sai dai idan ka kura mata ido za ka gano cewa ba bakar ba ce kamar yadda idanu ya nuna a farko saboda ruɗe-ruɗen hasken da za ka ke hangowa ta wasu ɓangarori na jikinta tana da fasali da dare na ban mamaki wanda a kananan shekarunta za ka yi al'ajabin ƙirar da ilahi ƙadiran ala manya sha'u ya yi mata so da ke lamarin Allah ya fi gaban misali da mamaki dole ka aje tunaninka ka kama abin da ke gabanka Asma'u, Asma'u ke Asma'u, tunanin me kike yi ne da Allah, malama tun ɗazu Alhaji. Sai mika miki kuɗi yake yi, abin da ya dawo da ita hayyacinta kenan, ta durƙusa har kasa, ta karɓa ta buɗe baki cikin siririyar muryar ta ce, Mun gode baya goren marayu, Allah ya tsare gabanka da bayanka, ya hana maƙiyanka ganinka sai bayan ka wuce, Allah ya tare maka zafin hasadar maƙiya. Mahasada hasadarsu ta koma kansu, hakanan ta rinka jero addu'ar kamar yadda takan ji umma tana yi wa duk wanda ya yi musu insani insani daɗin addu'ar da alhaji kasim ya ji ta sa shi kara zarar naira dubu goma ya sake miƙa mata kawai sai ta fashe da kuka bayan ta karɓa ta yi masa godiya da fatan alkhairi ya wuce ita kuma ta dukunkune kuɗaɗenta ta tura a bire ɗinta ta kama hannun umma ta ce umma yau Allah ya dube mu ya amsa addu'arki ta jiya ya kawo mana ɗauki dama tun da muka fito nake tunanin idan ba mu samu sadakar nan ba yau ina muka kama ba mu da abin da za mu ci ko na garin kwakin yau babu gashi gobe an ce kar a je makaranta idan ban kawo kuɗin time ba ni kam umma ba dan kin ce na daina roƙonki ba da sai na ce ki yi hakuri ki mayar da ni makarantar gwamnati tunda na samu horon farko a ta kuɗin umma kuɗin sun yi yawa dubu goma sha hudu fa duk ƙarshen time gashi babu mataimaki a gare ki sai Allah da bayin bayinsa zaɓaɓɓu. Lalubo bakin ‘yar tata ta yi ce Asma'u komai kika ga ya faru da sanin Allah kada ki damu ba wayanmu ko dabarar mu ke ko dabarar mu ke raya mu ba burina ko bana raye ki karatun bokon nan mai zurfi ke ma kamar yadda kike kan na addini Asma'u burina ki zama likitan ciwo na saboda na fara gajiya da wulakancin da likitawa suke yi mana duk lokacin da ciwo na ya tashi muka rasa taimakon muka rasa mataimaki Asma'u bani da tabbacin amfanar karatunki amma ina so ki amfanar da al'umma don Allah kada ruɗin duniya ya sa ke ma ki bi wancan sahun kin ji jinjina kai ta yi cikin ƙoƙarin wa kanta dakiya da juriya na san cikawa mahaifiyar tata burin tata ta rayuwa tana son cikawa mahaifiyarta burin da ta rayu da shi ta ki ci ta ki sha domin ta ita kadai ta hana kanta sukuni domin ta da wannan tunanin ta kama hannun umma ta miƙar da ita suka fara fita daga harabar gidan suna tafe suna taɓa 'yar hirarsu tsakanin gidansu da gidan alhaji kasim tafiya ce miƙaƙƙa. amma haka umma ta ce su tafi a kafa kawai don tsoron kada ta yi wa kuɗin makarantar 'yar ta giɓi ta shiga wani yanayi suna tafe suna hira har suka ci rabin tafiyar sannan suka tsaya saboda nishin da asma'u ta yi mahaifiyarta ta fara amin suna tafe suna hira har suka ci rabin tafiyar sannan suka tsaya saboda nishin da asma'u ta ji mahaifiyarta ta fara ta riko ta da sauri ta zauna ta kwantar da ita a jikinta ta ce umma kin gani ko abin da nake gudu kenan shi yasa na ce mu hau ɗan sahu naira ɗari za su kai mu kika kikaki maganar ce ta makale cikin tashin hankali ta rinka jijjiga ta tana kiran sunanta amma ina ta suma nan fa asma'u ta ɗora hannu a ka ta kuma ihu ta kurma ihu tana cewa wayyo jama'a a taimake ni umma na za ta mutu don Allah kada ki bari dan Allah kada ku bari ta mutu nan da nan sai ga mutane sun taru a gurin masu fifita na yi masu surutu na yi ita kuwa titi ta bazama ta fara tsayar da motoci da yawansu ba sa tsayuwa wata mota ta zo za ta wuce ta yi tsalle ta dira a gabanta tare da rintse idanta take mai motar ya ci wani uban biriki ji kake ƙi abin da ya ja hankalin kowa da ke gurin kenan suka juyo domin ganin me yake faruwa asma'u da take tunanin ba a wannan duniyar take ba ta buɗe idanunta daidai lokacin da ta ji an ɗauke ta da wani gigitaccen mari da ya sanya ta durƙushewa a ƙasa ya ce banza mahaukaciya za ki zo ki ja min masifa a banza riƙe ƙafarsa ta yi da sauri ta ce don girman allah kada ka tafi ka taimakan min kada ummata ta mutu a titi ka kai mu asibiti ɗago ta ya yi kamar abin arziki ya kare mata kallo sannan ya yi watsi da ita tare da jan tsaki ya nufi inda umma take kwance ya leƙa tunaninta ya gama ba ta taimakonta zai yi ta ga ya nuna umman da ya tsaya ce dama akan wannan tsumammen kike son kiyi yi asarar taki rayuwar sakarya kawai to me ya yi wa wannan ya mutsatsiyar tsohuwar saura ai ba za ta warke ba gara ma ki lallaba taki rayuwar kila ta yi miki amfani a gaba farin magi duk ya biya kashe tsohuwa durkushewa ta kuma yi a kasa tana kokarin yi masa magiya ya finciki kafarsa ya ce stupid girl Bani da lokacin batawa akan wannan gawar da wannan kalmar ya faɗa motarsa ta miƙe tana mai binsa da kallo tare da jinjina kai daidai lokacin da Allah ya kawo wani ɗan sahu wani mutum ya tare shi suka tarairaye umma suka saka ta a ciki suka nufi asibiti mafi kusa da su da niyyar a bata taimakon gaggawa kafin su tafi gida suna zuwa aka tura umma aka shiga da ita ciki suka sanya mata ruwa kafin fitowar babban likita bayan kamar shuɗewar awa guda sai gashi nan ɗauke da files a hannunsa ya nufo ɗakin ta zuba masa ido cike da wata muguwar tsana shi ma yana ganinta ya ji gabansa ya faɗi ya yi saurin mazewa tare da juyawa ga ɗaya gadon yana duba marasa lafiya ya ɗauki fayil ɗin ya yi rubuce-rubucensa ya juya zai fita ta bisa da sauri ta ce dr asim wannan karan ba alfarma nake nema ba da kuɗina na kawo mahaifiyata asibitin nan domin a dubar min lafiyarta kila taka uwar bata sallama farin cikinta domin naka ba shi yasa kake kallon iyaye mata a banza ko dai menene kada ka manta ta haife ka ta rene ka har zuwa yanzu bata daina baka shawara ba in har tana raye Jos aikin kuɗi kake yi a biya ka ka zo ka dubar min uwata na san ba ka da ikon canza kaddarar ubangiji amma kai wani abu da zai sa na ji a raina Ba ka da hannu wajen rushewar rayuwarta wallahi idan ka bari sakacinka ya kashe min mahaifiya sai na yi shari'a da kai duk ranar da zarra ta ta kai inda mahaifiyata ta ɓata daranta da ranarta domin ganin ta kai wani murmushi ya yi mai kama da na rainin hankali ya matso gabanta ta matsa ya tsaya inda yake ya ce au kenan har jiran ranar zarra kike yi kuma kina ji a ranki za ki same ta ok almajira kin burge ni da kika taro wasan da ni sai dai ina so ki sani baki kai na fara baki kai na fara shi da ke ba ki bari zarrar taki ta kai tukun sai mu fara takun da ke am bari ki ji wani abu daga kallonki na ji na tsane ki saboda idanunki sun nuna baki da tarbiyya wannan dalilin yasa na ji ba zan taimake ki ba ba zan taɓa taimakon ki ba yarinya wannan asibitin nawa ne saboda haka na baki 10 minutes ki ɗebi tsummar tsohuwarki a kara gaba kar a zuba min kwarkwata hannu ya sa a aljihunsa ya zaro rafas ta ɗari biyar biyar ya jefa mata ya ce ga wannan idan ta mutu a sai geron sadaka cafewa ta yi ta sai ta tsayuwarta har ya juya zai tafi ta ɗaga murya ta ce asim shahid juyowa ya yi da sauri jin ta ambaci cikakken sunansa ta matsa gabansa ta keta rafas ɗin gida hudu ta watsa masa ta yi murmushi mai haɗi da kuka ta ce sunana asma'u hussein ka rubuta ni cikin ƙaddarorin da za su addabi rayuwarka wallahi sai na baka mamaki matsiyaci mai takama da kayan aro shashashawawa kada ka damu za mu sake haɗuwa gaba wasan ba a fara ba hmm. wasan ba a fara ba correctly asma'u dr asim a sake shiri mm kuma je zuwa cikin littafin zarra farkon labarin namu kenan littafi na ɗaya sai kuma ci gaba da lulawa cikin labarin mu tsunduma don jin wani darasi labarin ke tafi mana da shi wani irin matsiyacin kallo ya yi mata yi watsar da ita sosai kalamanta sun so su zuciyarsa tun da yake bai taɓa katarin haɗuwa da tsageren da ya taɓa duban tsabar idonsa ya faɗa masa kwatankwacin waɗannan tausassun kalaman ba sai wannan kucaka kuma ka zamar yarinya almajira lallai ta ɗauko wa kanta bala'in da zai addabi rayuwarta ko mutum mai cikakken gata ya ce zai ja da shi wahala yake sha balle matsiyaciya almajira da ko arzikin 'yar aikin gidansa ba ta kai ba juyawa ya yi fice daidai lokacin da inna ta buɗe idanunta ta sauke su akan asma'u ta ya fito ta da hannu ta matsa da sauri ta tsugunna tare da cewa sannu inna ina ne yanzu yake yi miki ciwo girgiza mata kai ta yi cikin muryar ciwo ta ce na ji sauki asma'u husna me ya sa ki kuka sun koyar da kanta ta yi tare da saurin goge hawayenta ta ce ki damu inna za ki iya tafiya mu tafi mu samu ɗan sahu mu tafi wani asibitin zuro kafarta ta yi ta miƙe ta ce zan iya mana asma'u dama sarkewar numfashin ne kawai kuma ya yi sauki in ce dai ba wani ne ya sake farautar mutuncinki ba murmushi ta kakaro cike da tausayin innarta ta ce a'a inna mu je gida zan baki labari yau na haɗu da wani ta ƙadarin ɗan iska da bai san darajar uwarsa ba baki ga cin mutuncin da ya yi min ba har da mari na kawai dan na tare shi ya taimake mu ya kawo mu asibiti ƙememe da ke ɗan dudun maguzawa ne yake har da takwaicin bakaken maganganu ya yayi tafiyarsa sai wani ne ya tare mana ɗan tsaho muka zo nan asibitin ashe wai na ɗan bamagujiyar nan ne in faɗa miki ya zo ya duba kowa yana gani na ya juya zai tafi ni kuwa na rama maganganun da ya faɗa min na ce in dai bai duba ki ba har kika mutu ya jira zarrata sai na yi shari'a da shi dariya inna ta yi ta lalubo ta ta rungume ta ta ce oh ho ma'una ba kya barin ta kwana don allah ki rage zafin zuciya kin ga ke mace ce gidan wani zaki ki rinka hakuri da lamarin rayuwa kin ji cuno baki ta yi gaba ta ce wai ke wai ke inna sai ki ta cewa mutum ya yi hakuri kuma mutanen duniya ba mutunci da hakuri suka sani ba ni kawai in an yi min ramawa zan yi idan mutum ya cika zaƙewa na ce ya jira lokacin da zan zama babbar likita wallahi idan tsohuwar su ta zo hannuna allurar mutuwa zan yi mata dariya sosai inna ta yi ta ce ma'ulele ma'un inna tashi mu tafi kin ji kar ya zo ya ci mana mutunci miƙewa ta yi ta kama hannunta suka fito harabar asibitin cikin sa'a kuwa suka samu sahu suka hau zuwa unguwarsu asma'u ta bashi shi kuɗinsa a gurin ba a gurin ba da kuɗin ma sai da aka so a yi faɗa da ɗan sahu don sai da inna ta saka baki sannan ta hakura suka tafi tana ta mitar ita inna komai aka yi ta ce a yi hakuri kamar wacce aka yi wa wankan farko da ruwan alwalar la'asar suna shiga gidan ta ci karo da jije yar kishiyar inna ta ɗebo ruwa a bowal tana ganin inna ta shige ɗaki ta an gije dijangala ruwan ya tuntsare kan lamunde da ke tsugune gaban murhu tana hura wuta da bakinta kafin ka ce kobo kokawa taron cibe tsakanin ita da DJ. kici-kici da kyar malam husaini da ke shigowa ya raba faɗan DJ ta tsara masa karya da gaskiya ya kuwa hau ya zauna ya ɗauki sanda ya shiga bugun ma'o ai kuwa ta an gaje shi saura kaɗan ya faɗi ta yi waje ta zauna a saman dakalin kofar gidan ta rinƙa kuka a nan saurayinta sadiku ya zo ya same ta da kunshin kifinsa ya zauna ya yi ta aikin rarrashinta da kyar ya samu ta yi shiru shi ma sai da ya ce idan ba ta yi shiru ba mutuwa zai yi ai kuwa da ke dama kukan na iskanci ne sai ta yi shiru ta ɗago ta kalle sa ta ce jiya fa a gabanka dijen galata an gaza ni kwata na fasa ƙauri sannan ruwa na ya zube amma shi malam baban nan saboda suna ba shi abinci bai ce mata kala ba har ma kai ne ka kai ni kemis ɗin salihu shine yau da na rama ya kama na. Allah duk ranar da na cimma zarrata duk sai na rama cutar da aka yi min murmushi Sadiku yayi yace to banda abinki ma'una waye yake rama laifin mahaifi ai su shakundum ne komai suka yi sai dai a yi hakuri a barwa Allah harara ta gallara masa tace ce ɗi, lallai ma Sadiku mai raken nan wato so kake kace na yafe makantar min da innata da lamun da ta yi da ruwan zafi ko kuma so kake ka ce na yafi hana mun abinci da baba yake yi yake ba su a ɓoye duka kai bari ka ji har ma satar kuɗi fa suke yi mana suke faɗi ma inna shi yasa na daina barin kuɗi a ɗakin mu nake baka ka ajiye mana yauwa bar ma ka ji yau da muka je bara gidan alhaji kasim dubu goma sha biyar ya bamu kaga na samu kuɗin makaranta na sauran mu sai wa inna magani mu sai kayan abinci ko numfashi sadiku ya ja ya ce kai alhamdulillah dama yau da tunanin kuɗin makarantar nan taki na ini kin ga yau har aikin gini nayi jiya ma haka da ribar raken da na saro da kuɗin aikin ginin ga baki ɗaya dubu hudu da naira tamanin ne da so nake su kai sha hudu sai a biya kuɗin makarantar jinjina kai ta yi ta ce allah sarki ɗan sadiku na kaga ka sai siminti da kuɗinka tunda ai kai ma na ga gini kake yi mana wanda idan mun yi aure za mu zauna yauwa na dai faɗa maka ka gina wa inna ta ɗaki ƙur'anin Allah ba zan tafi na barta a nan su kashe min ita ba Ka ga saura wata biyar yanzu mu yi kandi kuma malam ya ce da mun yi kandi aure zai yi mana da gani har dijangala da zabba'u inna ce inna ce ma take ta kokarin ganin ya bar ni yi ko diploma ce shi kuma ya ce ba za a yi Yahudanci a gidansa ba. Jinjina kai Sadiku ya ya ɗauko mata kifin da ya siyo mata ya miƙa mata ta sa hannu biyu ta karɓa har da tsugunnawarta ta ce an gode Allah ya daɗa arziki da wadata ya sa wata ranka yi duk kifin garin nan. Zaro ido ya yi su kai dariya a tare ya sa hannu ya ɗauki ɗaya ta ce ka kara mana girgiza mata kai ya ce ki shiga gida ki gyara wa innarmu bari na je gurin Musa na siyo miki taliya ki dafa mana yau gwaggonmu ta je ta je ƙauye kuma ƙila sai dare za ta dawo miƙewa ta ta shiga gidan ta tarar da inna ta idar da sallar la'asar ta zauna za ta fara ta zauna za ta fara yi mata surutu ta ce ma'u zan ci kaniyarki akan sallah maza tashi ki je ki alwala ki zo ki sallah da ke ta san ba ta da gaskiya ba ta ja ba ta fita ta ɗauki buta ta yi alwala har yanzu faɗan bai kare ba yanzu ma sai da ta harari dijangala ta ce za mu haɗu a filin baje koli wallahi sai na yi kasa-kasa na yi sama-sama da dumbule me amin za mu haɗu a filin baje koli wallahi sai na yi kasa-kasa na yi sama-sama na dumbuli miya a ludiyin uwar yarinya na ga uban da zai tare mata shegiya mai kan kotar gatari haɗe guntuwar maganar ta yi lokacin da ta ji saukar rankwashi a tsakiyar kanta tana ɗagowa ta ga yayansu ne da take masifar jin tsoro don ta san yaya don ta san yanzu ya yi sakuwa a ruwan cikinta ba abu ne mai wuya a gurinsa ba ai kuwa kamar ya sa ai ya kwaɗo ya datse bakinta haka ta yi muƙus ta tashi sun sun sun ta shige ɗaki ta fara jera sallolinta bayan ta idar yaro ya shigo ya kawo cefanen inna ta ce a ina ta samo cefanen nan ta yi mata bayani da ke sadiku ba bako bane a gurin inna yasa bata yi faɗa ba tana jinta ta kunna risho ta ɗora jolof ɗin kanshi kuwa ya gauraye gidan Asma'u ba dai iya girki ba inna ta yi fama amma ta yi sa'a an iya da taimakon aikatau ɗin da suka yi a gidan masu kuɗi ita da innan yaron gidan ne ya fara kawo wa Asma'u hari dole ta sa suka hakura da aikin suka fara wainar shinkafa da miya kafin ibtila'in makanta ya faɗa wa inna wanda ta sa dole suka hakura domin asma'u ita kadai ba za ta iya ba lokacin da ta gama girkin ta zuba wa sadiku nasa ta zuba wa inna ita ma ta zuba domin ta ci har ta zauna za ta fara ci inna ta ce kin zuba wa su dijangala kuwa turo baki ta ta ce ni gaskiya inna kina imin tsakal kina imin katsalandan a cikin rayuwata su din? ba mu suke yi naga ko yunwa za ta kashe mu ba san mana abincinsu suke yi ba yanzu idan muka ajiye guntuwar da safe ai ma yi tunda ni makaranta zan tafi murmushi in na ta cikin tausayin kuruciyar 'yar tata ta son ita duk abin da aka yi mata sai ta rama walau alkhairi ko sharri wanda rayuwa ba haka take ba ta ce Allah sarki wannan kenan tabbas rayuwa ba haka take ba ba komai in amma ka zaka ce zaka rama ba asma'u sai ki zama mai hakuri da juriya wata rana ke ce da riba duka duka anan zan dakata a cikin littafin mu ɗaya farkon labarin mu mai suna zarra sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda labarin zarran zai ci gaba da tafiya na kuɗin salma kuma huta lafiya